kuna lafiya na jin daɗi <laughs> um, kun dai san bazan dina ba ko Bazan dina ba Bazan dina ba amma ina son gaya muku abu ɗaya duk wacce ta san darajar uwarta ba za ta kira ta zagi uwata ba daga lokacin da kika buɗe baki ka zaga uwata ke ma zan faɗa kin ci uwarki saboda uwarki ba ta fi nawa ba kin gane ko uwa uwa ce uwarki ba za ta fi nawa ba kuma kai bata ma fi bane ke ina ga wai lokacin da aka haife ki a matsayinki na musulma an je an yanka rago an yi suna an sassaka miki albarka ba a miki addu'a an ce ki zama yar iska ba ba miki addu'a an ce ki zama yar lesbian ba ko so i don't think i have any business with you Did I call your name? Did I call your name? I didn't call your name, if I can remember. I didn't call anybody's name. So you don't have the right. Kizo like zage wallahi. Sannan ma an zaki zagi ki rasa wa zaki zaga sai uwa. Duk zagin da nake kin taba ji na zagi uwar mutum. Saboda menene na san fa darajar uwar nan. Saboda haka ba ni na sa lesbian ba. Ba ni bane. Ba ni na sa ki ba. sannan ba ke kika sa in yi magana akan lesbian but don't think that you can stop me you will never in your life you don't have that right ba za ki iya ba saboda haka malama wuce kin gane ko mind your business mind your business ina ga ke kina tunanin lesbian yana kawo kuɗi ko ni kuma zagin ki yana kawo min kuɗi sannan zagin ki yana kawo min albarka saboda akwai manya-manyan mutane iyaye ma tsaffi ma da suke kira na su ce a yata Allah ya miki albarka da gaya musu gaskiya saboda kowa ya san gaskiya ne ke gaya mu nake gaya muku saboda haka